Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asibahin wannan rana ta Juma'a mai albarka. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz babulle da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na asibayin yau Juma'a 28 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. Da fatan an wayi gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanin labarai. To Aisha wani hari da ake zargin masu ikirarin jihadi da kaiwa ya kashe sojoji 33 a gabashin kasar Burkina Faso a jiya Alhamis. Kasar Pakistan ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta sayi ɗanyen man Rasha mai rahusa da amincewa Amurka. Hukumar kula da 'yan gujin hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga ƙasashe makwabtan Sudan da su buɗe iyakokinsu ga mutanen da ke gujewa faɗan da ya ɓarke a ƙasar. Kanun labaran kenan. a bangaren rahotanni kuma a zamu leƙa sudan inda har yanzu ɗaliban najeriya musamman mata suke kira ga hukumomin ƙasar su kai musu ɗauki domin sannan za a ji yadda wani mummunar haɗarin mota ya sanadiyar mutuwar rayukan mutane a jihar filato kawai sai na ga tanka ta zo wucewa da ta zo wucewa kawai sai na ji ku hakan nan kawai sai ta waɗi tana faɗuwa din nan kawai sai wuta ya tashi a gurin kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya wanda isa lawal ikara yake gabatarwa to amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan in sai a sake gyara zama domin sauraron yadda duniyar ta waye gari. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani hari da ake zargin masu ikirarin jihadi da kaiwa ya kashe sojoji 33 a gabashin kasar Burkina Faso a jiya Alhamis, kamar yadda rundunar sojin kasar ta bayyana. Wani bayanin rundunar sojan na cewa wata tawagar sojoji ce ta yake cibis da abin da ya kira haɗaɗɗe kuma gagarumin hari a yankin gabashin kasar wanda kuma yi sanadin raunata sojoji sha biyu. sanarwar ta kara da cewa sojoji sun kashe akalla 'yan ta'adda arba'in kafin isuwar karin jami'an tsaro a lokacin da ake gwabza ga zamun fada rundunar ta ce an kwashe sojojin da suka jikkata kuma jami'an kiwon lafiya na kula da su kasar pakistan ta faɗa jiya alhamis cewa za ta sayi ɗanyen man rasha mai rahusa da amincewa amurka kuma ana sa ran jirgin jigilar man na farko zai iso ƙasar nan ba da jimawa ba mashud khan jakadan pakistan a amurka ya bayyana hakan a wani taro da cibiyar wilson center ta kudancin asiya ta shirya kan makomar dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu a birnin washington mun ba da oda na sayan man rasha kuma an yi hakan ne tare da tuntubar gwamnatin amurka babu wani rashin fahimta tsakanin washington da islamabad kan wannan ji kan babban jami'in diplomasiyar yana mayar da martani ne kan hasashen da aka yi cewa sayan makamashin na iya lalata dangantakar pakistan da amurka labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rasha ta faɗa jiya alhamis cewa za ta hana ziyarar da ofishin jakadanci zai kai ma ɗan jarida amurka evan gashkovich da ake tsare da shi a matsayin ramuwar gayya saboda kin ba da biza ga 'yan jaridar rasha da dama da amurka ta yi ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya koka a ƙarshen makon da ya wuce cewa amurka ta hana 'yan jaridar rasha biza da suka shirya tafiya tare da su zuwa hedkwatan majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na amurka a martanin ma'aikatar harkokin wajen rasha ta faɗa jiya alhamis cewa an sanar da ofishin jakadancin amurka cewa an yi watsi da buƙatar da ya gabatar ta kai ziyara a matakin jakadanci a ranar 11 ga watan mayu mai zuwa ga ɗan ƙasa amurka gosh wanda ake tsare da shi kan zargin leken asiri. Tunan da ɗan lokaci kalilan hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan za mu kawo muku rahotonmu na farko daga najeriya yayin da najeriya da ta kaddamar da aikin jigilar kwashe dubban al'ummar kasarta da rikicin neman iko ya ritsa da su a sudan a ranar laraba da alamu dai har yanzu tsuguni ba ta kare ba kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilin muryar amurka hassan umar tambuwal ya haɗa mana Mata ɗalibai 'yan Najeriya da ke karatu a ƙasar Sudan sun nemi gwamnatin tarayyar Najeriya da ta taimaka musu a game da halin ƙaƙa ke yi da suke ciki a ƙasar ta Sudan. Ɗaliban mata dai sun yi kukan cewa babu abinci, babu ruwan sha, kana har yanzu ba a kwashe su ba zuwa gida Najeriya kuma ƙasar ta Sudan babu zaman lafiya, kana babu yadda za su yi. Kawai mu kira su baya shiga da wurin Allah a taimake mu.

it's not safe jami'an da na zo zan zauna sun rufe kankara su ban san ina zan je in kwana ba ba ruwa ba abinci da kudin kama ma baka da ruwan da ka siya baka da da abincin da zaka sa komai ya kare ba it's not safe we can't go out to get some suna hanya sun makale suna cikin sahara don girman Allah yi wani ba don girman Allah ce to mana yan uwan mu zuwa da mu da halin da muke ciki don Allah wasu mata ɗaliban Najeriya kenan da ke karatu a ƙasar Sudan waɗanda suka yi cirko-cirko ba a kwashe su zuwa gida Najeriya ba Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. an gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz da kashin labaran na biyu. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga ƙasashe makwabtan Sudan da su buɗe iyakokinsu ga mutanen da ke gujewa faɗan da ya ɓarke a ranar 15 ga watan Afrilu da ya wuce. lokacin da faɗan ya ɓarke tsakanin sojojin sudan da dakarun 'yan sa kai na rsf a ranar 15 ga watan afrilu dubun dubatar 'yan sudan aka tilasta barin gidajensu saboda fargabar abin da ka iya faruwa da rayukansu shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya filippo grandi ya yi na'am da kiraye-kiraye da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi na a daina tashe-tashen hankulan nan take kuma dukkan bangarorin su fara kokarin samar da zaman lafiya mai ma'ana. Grandi ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa ana buƙatar hakan cikin gaggawa don hana wata babbar matsala ta 'yan gudun hijira da ka iya ƙara dagula zaman lafiya a yankin mai rauni. Daga ƙarshe, ƙasar Mali da makwabciyarta Algeria a jiya Alhamis sun ce suna son su farfaɗo da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 tsakanin Bamako da 'yan tawayen arewacin Mali wanda a yau ke cikin rudani lamarin da ke kara janyo fargabar yiwa sake barkewar rikici yarjejeniyar na da nufin kwantar da tarzoma a yankin wanda ya barke da tashin hankali a shekarar 2012 lokacin da 'yan kabilar abzinawa suka tayar da kayar baya ga gwamnatin kasar mayaka masu ikirarin jihadi sun shiga boran kuma daga baya suka danna zuwa tsakiyar mali nijar da burkina faso a wannan tayar da kayar bayan inda suka kashe dubban mutane a fadin yankin tare da tilastawa miliyoyin mutane barin gidajensu. An gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai sauran rahotanninmu wanda har yanzu zai kai mu Najeriya. Wani hatsarin babbar mota mai dakon man fetur da ya auku a jihar Plateau wacce take arewa maso tsakiyar Najeriya ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama yayin da take kokarin kaucewa afkawa kan mutane. Daga Jos a jihar Plateau ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana. Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane goma a wani hadarin tankar man fetur a mahadar hanyar Bauchi da ke cikin garin Jos. A wata sanarwa da ya aike wa manema labarai kakakin rundunar DSP Alfred Alabo ya ce gawarwakin mutane goma da suka kone kurmus na ajiya mutuware a asibitin kwararru na jihar Plateau. Sanarwar ta ce motoci uku da keke napep biyu ne wutar ta kona. Wasu da suka ga yadda haɗarin ya auku sun mun bayani. sunana yahaya muhammadu garba mai anguwan zinariya fi, wato abin da ya faru a gurin shine shi ina tsaya gurin da akwai magirbi a hannuna kawai sai naga tanka ta zo wucewa da ta zo wucewa kawai sai na ji ku hakan nan kawai sai ta hwaɗi tana hwaɗuwa din nan kawai sai wuta ya tashi a gurin sai hmm. kuma wasu motoci na ga suna ta ci da wuta haka da kuma rumfuna da suka kama wa na gurin. suna na aminu lawan to hatsari dai ya faru sakamakon moto ya gangaro da moto ya gangaro ba burki ya gade ya gangara ya kashe mutane sai yanka kwana zai hanyar bauchi sai tankin ya fita kan motar sai ya kwaci to kan motar bai kone ba amma mutane sun mutu dan ba za a iya faɗan adadin mutanen da suka mutu ba. Bayan aukuwar hadarin ne matasa suka farma jami'an da suka zo don yin agaji, inda bayanai ke cewa sun fatattaki jami'an hukumar kiyaye hadura da 'yan kwana-kwana bisa cewa ba su kawo agaji kan lokaci ba. Alhaji Danjuma Khalid jami'in kungiyar jama'atu Nasirul Islam ne a jihar Filato ya ja kunnen matasa kan su rika kai zuciya nesa don ba hukumomi sukunin gudanar da aikinsu lokacin da ake neman taimako na gaggawa. Mun kwashi gawa su sofa da mun kai guda goma Filato Hospital. To bayan wannan goman ba a ƙara samun waɗansu ba? Eh to yanzu mun kawo hayab don an ce a ƙasan tanki yanzu akwai waɗansu a ƙasa. Tankin akwai ragowar mai a ciki. So mun kawo hayab ta ɗaga ta aka ce ba zai yi ba. ku bari sai zuwa an jima da dare in gari ya sanya za a zo da injin a kwashe ragowar man kafa daga wannan tankin to sai an daga tankin ne za mu gane cewar ragowar gawan da ke kasan wannan motar da aka danne ko akwai gawa ko babu wallahu alam kana ga kaman wani mataki za a dauka don a kawo karshen wannan da farko wannan gurin ma yadda an bar jama'a kullum tar titi da shaguna da kaiwa da komawa wannan ba daidai bane as if government ba ta ma damu da rayuwar mutane ba wannan kuma guri ya kamata a ce a yi dualization na hanyar na a yi flyover dualization na ko da ba kai bauchi ba ko da bakin babale zai hmm. taimaka kuma ina kira ga yan uwa al'umma da ita waƙiya idan ta zo nutsuwa ake yi a dogara ga Allah baya sabis ta zo taimako an kore ta gwar safiti an doki motar su wane ne an doki wanda ba ne taimake a Najeriya ba hmm. shi ma jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema a shiyar arewa ta tsakiya Nuruddin Musa ya buƙaci gwamnati da ta dakatar da tankokin dakon mai daga ratsa cikin garin Jos lokacin da jama'a ke zirga-zirga. Wani zaki ga ya ɗau mota tare da tana da matsaloli sai ce zai lallaba zuwa wuri kaza bayan haka nan kuma sai kiga wasu suna ma gudu na wuce iyaka lallai manyan motocin ya kamata ya zamana akwai bypass da suke bi in kuma hakan bai yiwu ba to gaskiya ya kamata ya zamana akwai inda za su rika tsayewa sai dare yayi kafin su keta cikin garuruwa Ana yawan samun haɗuran manyan motoci a cikin garin Jos, musamman saboda hawa da gangara da garin ke da shi, yanayi da al'ummar garin ke fatar gwamnati za ta samar musu da mafita. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com da kuma adireshin mu na kafafen sada zumunta na Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga mu na gaba. Manuniya. gare-garen gargadar da kan kawo tsaiko a zaben da ake kira inconclusive ya sa wasu masu ruwar tsaki neman ganin an gina wata sabuwar gada. Maganin wannan inconclusive shine eh, dama doka ce dole a cire wannan sashi na doka. A cikin wannan sabuwar doka zaɓe ta fada cewa idan ya kasance ya bayyana ƙarara akwai matsala a zaɓe to ba a bukata a kira shaidu ta yanke hukunci amma wannan ba zai yiwu ba da alamu dai maganar karba karba da rabon mukaman siyasa daga yankuna daban-daban a Najeriya na dab da zama tsarin siyasa na har abada idan shugaba ya fito daga kudu mataimakin shugaba ya fito daga arewa to sai kuma a raba sauran mukamai kowace shiya ya kasance ita ma an bata wani matsayi yadda mutanen yankin za su yadda e ana yi da su. Sai dai kuma shi gwamna Ahmadu Umar Fintirin jihar Adamawa cewa yake kaba kabar kakkaɓo ka tobarar sanar da sakamakon zaben da kwamishinan zaben jihar Adamawa ya sa dole ne a yi taron dangin ganin an tada mushi kadada. Idan hudu da jaman tsaro za su haɗa kai su ɓata demokrasi mu ban ga dalilin da dukkan Najeriya ba za mu taru gaba ɗaya mu yake su ba. Waɗannan faso mun ta muka tatso cikin tarin muryar da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku babu wata gargada. Shiri na ɗari da goma sha hudu cikin jerin shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a ne akan ji shi yana cida. Mai yiwa cidar kuma amma ta cikikuyar cunar kwamishinan zaɓe a jihar Adamawa da ya ayyana sakamakon zaɓe kafin a karkare ce ta sa ka ji gwamnan jihar Adamawa na cewa ai rikicin da aka so a tayar ya ta da hankalin kowa tun dai duniya ma yanzu ta isa shaida. Saboda haka gwamna Ahmadu Umar Fintirin ya ce dole ne kawai a ɗauki mataki kan ɓare-ɓaren marɓarar da zaben Adamawan da kwamishinan hukumar zaben na jihar ya yi domin koshi ne nan kwamanda. Idan hudu da jaman tsaro za su haɗa kai su ɓata demokrasi mu ban ga dalilin da duka Najeriya ba za mu taru gaba ɗaya mu yake su ba kuma hanyar ya kansu shine mu kai su kotu kotu ta yi hukunci a kansu. Kuma gwamna ba shi kakaci ba da ina ne kake faɗa ba da wasu 'yan siyasa ne na Abuja. Eh. kai wa mutane ƙarin su fahimtar ai kowa ya san cewa mutanen abuja su suke amfani da hudu idan ka ga harka da yanda ya gudanar da zaben tun farko babu ma'aikacin ainihin guda daya ad hoc wanda ba yan apc ya tura je su yi yaki da mu akwatin zaɓe ba kuma karshen da muka yi kuka aka ki amsa sanda ya zo ya nuna halin sa a fili ya wahalar da demokrasi a adama ya kai ga ya so ya sa mutanen adamawa su yi yaki tsakanin juna su kashe kansu amma bisa shugabanci aminci da yardan jama'a da mu mun ce musu su yi hankuri kuma sun amsa sun yi hankuri yau gaskiya ya bayana takarda ya shiga hannunmu mutanen adama sun yi nasara ganin yadda adadin zabukan da ba a kammala su saboda matsaloli na tsarin doka ya sa wasu 'yan kasa sun fara ganin maganar inconclusive ta sa siyasar Najeriya ta ƙara tsada. Shugaban majalisar dokokin jihar Kano wanda sabon da masokilan tare Najeriya ne da aka zaɓa Honorable Hamisu Ibrahim Cidari ya ce dole a gaya wa duniya gaskiya cewa tunda wannan matsala ta inconclusive conclusive tana nema ta ta'azzara to za a iya komawa asali don magance dukkanin gada-gada. To ina ganin maganin wannan inconclusive shine dama doka ce ta majalisar ƙasa wanda aka fito da wannan inconclusive. Da ko da an fasa akwati ko an yi overboating duk wanda ya rinjaye ko da da ƙuri'a ɗaya ne shi ake sanarwa. Wannan dokar ta ce a akwai wasu ka'idoji waɗannan aka same su sai an tafi inconclusive. So ni ina ganin mai yiwa zuwa gaba dole a cire wannan sashi bashi na doka ya zama cewa ko da an fasa akwatuna ko da an duk wanda ya rinjaye da ƙuri'a matsawar dai eh, wannan akwatuna da aka fasa ba su kai wani yawan da a dube su ma kawai a sanar da wannan mutumin tun da yanzu ka zama wakili a majalisar tarayya za a iya cewa wannan ya ɗaya daga cikin ajandodin ka kenan a insha Allah Allah ya kai mu wannan wuri za mu iyakacin iyawa duk irin wurare da suke da sarkakiya irin waɗannan insha Allah za mu iyakacin iyawa mu ga an kalle su kuma an yi gyara inda za su dace da yanayi da zamani shi kuwa shehun malamin jami'a kuma babban lauya a Najeriya mai lambar san farfesa Nasiru Adamu Aliyu na jami'ar Bayero cewa yake cikin sabuwar dokar zaɓe fa akwai tanaje-tanajen da ka iya kawo ta taɓurzar taɗiye tanadin dokar ƙasa saboda saba wa ƙa'ida. An yi ƙoƙari a cikin dokar zaben a yi ƙoƙari a sa hakan amma abu ne zai kamar da wuya. A cikin wannan sabon dokar zaɓe ta fada cewa idan ya kasance ya bayyana ƙarara akwai matsala a zaɓe to ba a bukata a kira shaidu ko zai da aka yi da wannan ta yanke hukunci. Amma wannan ba zai yiwu ba saboda dokar zaɓe ita zaɓe ta take ta ambaye shi shaida kuma akwai doka daban evidence act ko tabbatar maka kan kotu kotu za ta yadda da wannan ba kamata da sai su tafi cikin evidence act shi kuma doka tafi da shaida sai su sa a can amma ba haka amma anan ne ake nufi da karara karara misali ka san form din form ECHA wanda ake rubuta kamar zabe na kona akwati sai ka ga a cikin sa misali ƙuri'a da jami'u suka ci gaba daya biyu ƙuri'a da ba ta da kyau wato invalid votes a ce 20 sai kuma aka ci total number of people accredited sai ga an sa maka 150 kaga karara anan mutanen da aka tantance sun gaza ƙuri'a da aka su ba ana kenan akwai mutane suka zaɓi ba tantance su ba to kaga wannan karara kenan to kaga wannan haka doka ta ce amma ina da bakin maka zai zama matsala ba zai yi ba game da dangar daddagiyar dagewa da gwamnonin Najeriya suka cewa ai dole ne kawa a rarraba mukaman shugabanci masa a kowane bangare na Najeriya kuwa daraktan yar labaru na jam'iyyar APC a tare Najeriya Malam Bala Ibrahim ne ya ce ai dalilan gwamnonin kawai shine adalci suke so su jaddada to waɗannan gwamnoni na APC na Arewa idan baki manta ba su ne suka haɗu suka yi uwa suka yi makarbiya suka ce lalle tunda Arewa ke mulki a halin yanzu idan dai ana so a yi adalci a tsari na demokradiyya to mulki ya koma kudu tunda magana ake ta karba karba to idan shugaba ya fito daga kudu mataimakin shugaba ya fito daga arewa to sai kuma a raba sauran mukamai kowace shiya ya kasance ita ma an bata wani matsayi yadda mutanen yankin za su yadda e ana yi da su to a fahimta ta waɗannan gwamnoni na apc su suke ai wannan tsari ta yadda za a yi adalci. To me za ka ce a game da batun addini da ya shigo cikin al'amarin? Alakulli halin dai ana ƙoƙari a yayyafa ruwa kan maganar addini a siyasa. To idan aka ce kuma kullum za a rika fifita maganar cewa addini kaza ya fi addini kaza addini kaza ya fi addini kaza a siyasance za a iya samun matsala. Sai dai kuma malami a jami'ar Abuja dabta Faruk Bibi Faruk ya ce ya kamata a sani fa maganar karɓa karba na cikin manya-manyan matsalolin siyasar Najeriya da ke neman neman ganin sun goge mata hadda. Ni a fahimta ta wannan tsari na karba-karba wanda 'yan siyasar Najeriya suke rungumowa ni a gaskiya a wuri na kuskure ne tunda na san shi a kuskure na ɗauke shi saboda ita demokradiyya so ake jama'a su tabbatar da abin da suke so ba wai amfani da wani dabarar bangaranci ko sanayyanci ko kuma addinanci a ce dole wani wanda ko ya cancanta ko bai cancanta ba za a ɗora shi kan mukami kuma a tsammanin cewa zai iya rike wannan amanar ko kuma ma jama'a za su fuskanci shi akan cewa nasu ne su gaba ɗaya su suka yanke hukunci akai a yanzu idan ka kalli matsalar pdp wacce take ake nema ta kai ta halaka wannan zonin din shine ma'asudin abin da ya fara kawo wannan matsala tun da aka fa jam'iyyar akwai 'yan bangaren da suke ganin su ta zonin suke son su zama shugaban kasa a najeriya za su iya yin haƙuri ɗaya biyu don ta faɗo ta kansu su ɗauka a bagas tun a mpn suke haka suka zo pdp suka ci gaba da haka kuma daga karshe ta kai pdp ruwa ya zama na cewa pdp tana da shugabanci ta faɗi akan matsalar zonin jonathan ya faɗi aka dawo aka fito da atiku mutanen kudu suka zo suka yaƙe shi yanzu kuma ana tunanin wa za a sake fitarwa in ɗan kudu ne ba mamaki 'yan arewa su rama in ɗan arewa ne 'yan kudu su sake bujirewa to kin ga jam'iyya ta riga ta shiga ƙaƙanuka sai kuma yadda allah ya yi America. batutuwan da shirin manuniya za ta iya baje muku kenan a cikin wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun gaya wa dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kamar yadda dai dokar ƙasa ta tanada. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki talatin da ɗaya ne ga dukkanin masu muzuran matse marafin ikon su tattaro ina su ina su koma gida. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Nasiru Adamu Kaya a babban birnin tarayya Abuja sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan yi amfani da su bisa tsari irin na aikin jarida. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sa mu a cikin sabon shirin na manuniya. Shan gaida na Ikara. albarkacin wannan babbar rana ta juma'a ga nasihar juma'a Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni mai magana sunan Muhammad Umar, limam na masallaci Juma'a na markazu sunna a garin Difa a jamhuriyar Nijar. Sako da nake da zuwa ga murya Amurka biyoyi shine kamar haka. na farko nasiha da nake so na gabatar wannan sati shine bayani akan muhimmancin lokaci lalle tabbas lokaci shine jarin ɗan adam musamman ko musulmi daga ciki domin a cikin lokaci da mutum zai ci riba ko kuma zai hasara dan Allah ya halicci mu dan bauta mishi ko bautan an kayyade shi a cikin wasu lokuta lokutan ana lissafa su da sakan da mintituka da awoyi da yini da sati da wata da shekara iya shekarun da aka kayyade da adam su ne iya jarin da aka bashi zai kai kawo ya fadi ya tashi ya fadi ya tashi a ƙarshe Allah sai mai hisabi akan abin da ya a cikin wannan lokaci da shi sa mai hankali shine mutum da ke ribata lokacin shi bauta Allah subhanahu ta'ala ba zai bar koda minti daya ya kubuce mishi a baya ba ba tare da ribace shi ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana kan cewa wato dukkan mutum hasararre ne ba wanda ya rubuce lokacin shi ba kamar da annabi ce alkayisu man dana nafsahu amil lima ba'dal maut mai hankali shi ne wanda ya kai shi sabi kullum yake aiki saboda rayuwa gobe gobe kiyama bayan mutuwa kamar da wani ya ta yi jiya ka raka shi gobe wani zai ta jibi kai za a kai abin ne da ka mutu lokaci ne wanda za ka dinga girban abin da ka aikata a cikin ɗan lokaci da shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi guzuri amma ku sani mafi alkhairin guzuri shine jin tsoron Allah kar mu tsaya bata lokacin ma banza mu ribaci lokacin mu wajen bautan Allah mu ribaci lokacin mu wajen amfanuwa da wayannan kwanaki da mutuka da muke da rayuwar mu wajen aikata abin da zai amfane mu a duniya ta hanyar sana'a ko kasuwanci ko wani abu makamancin haka neman halal kenan sannan kuma da ya zama to kar manta lahira mai zama lahira ita ce a gaba wannan shine babban abu ne kamata a ce mutum ya sa a gabansa insha Allah Allah zai taimake shi akai Allah na cewa wal asr lil insani fi khusr Allah ce lalle da duka ya hasara waye wanda bai hasara ba ce lalle zina amanu sun da suka imani wa su salihat suka aiki na gari wa tawassul bil haqqi suka junan su wasici da riko da gaskiya wasa wasu saboda suka jiran su wasu ci da haƙuri kenan ka yi imani ka yi aiki nagari ka yi haƙuri akan imani ka yi haƙuri akan aiki nagari ka yi haƙuri akan barin sabo duka wannan yana gudana ne a cikin lokaci idan kuma hallo ka bari ba baka ribaci lokacin ka ba za ka nadama muna fata Allah samu cikin bayan shi masu ribata lokacin su wajen bauta Allah subhanahu ta'ala sai ta kaita wa nan assalamu wa rahmatullahi wa barakatu sunan Muhammad Umar limam na masallacin Juma'a na markazu sunna a garin Difa a jamhuriyar Nijar. Madalla da wannan ne kuma muka kai ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Wani hari da ake zargin masu ikirarin jihadi da kaiwa ya kashe sojoji 33 a gabashin kasar Burkina Faso a jiya Alhamis, kamar yadda rundunar sojin kasar ta bayyana. Wani bayanin rundunar sojin na cewa wata tawagar sojoji ce ta yake cibis da abin da ya kira haɗaɗɗe kuma gagarumin hari a yankin gabashin kasar, wanda kuma ya yi sanadin raunata sojoji sha biyu. Kasar Pakistan ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta sayi ɗanyen man Rasha mai rahusa da amincewa Amurka, kuma ana sa ran jirgin jigilar man na farko zai iso a kasar nan ba da jimawa ba. Mashutkan jakadan Pakistan a Amurka ya bayyana haka ne a wani taro da cibiyar Wilson Center ta kudancin Asiya ta shirya kan makomar dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu a birnin Washington. Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta hana ziyarar da ofishin jakadanci zai kai ma ɗan jarida amurka evan gashakovich da ake tsare da shi a matsayin ramuwar gayya saboda kin ba da biza ga 'yan jaridar rasha da dama da amurka ta yi ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya koka a ƙarshen makon da ya gabata cewa amurka ta hana 'yan jaridar rasha biza da suka shirya tafiya tare da shi zuwa hedkwatan majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na amurka Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga kasashe makwabtan Sudan da su buɗe iyakokinsu ga mutane da ke gujewa faɗan da ya barki a ranar 15 ga watan Afrilun da ya wuce. Masu sauraro duka-duka abin da shirin namu na wannan lokaci ya kunsa kenan sai kuma zuwa can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu. Mu sake shigowa da shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. yanzu a madadin muhammad hafiz babale wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu jumbe hazam hamza sai kuma injiniyan mu ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'assalam.